الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba ga ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna matanu risala na abu muhammad abdullahi bin abi zaidil qirawani rahimahullahu ta'ala a yau insha Allahu za mu tashi a darasi na shida a sabon babi wanda yake magana dangane da abin da yake wajabta alola da wanka shi ne babu ma jibo min wudu'u uwal gusul. babin abin da yake wajabta alola da wanka ko alola da wanka suke wajaba da gare shi domin asalin fasaran kenan ma ya jibu min hulwudu alola yake wajaba da gare shi wal da wanka kunga muna na cikin babin tsarki kenan kafin a je a yi maganan yadda ke sallah da sauran ayyukan ibada alwudu shi alola yajibu lima ya min ahdil makrajaini ne yana wajaba ne saboda fitan ɗaya daga cikin abubuwan da suke fita daga mafita guda biyu min baulin ko dai bawali auga'etin ko ba haya aurihin ko hutu kun ga kenan an samu ɗaya daga cikin abubuwan da suke fita daga wuraren nan guda biyu guda nawa ka samu guda uku bawali nasi ya tabbatar kamar yadda nassin hadisi ya tabbatar da ga'id shine ba haya aurihin haka ma fitan hutu ko tusa waɗanda abubuwa guda uku idan ya kasance mutum yana da alola suka fito alolansa ta warware in zai yi sallah dole sai ya sake alola sai dai idan waɗanda abubuwa guda uku sun zama lalura domin ya faro bayanin ta haka ne wato alauka yana da alola sai lokacin sallah ya yi zai yi alola sai ya yi bawali ko ya yi ba haya ko kuma ya yi hutu to alolan ta warware dole sai ya sake alola to don haka waɗannan abubuwa guda uku inda sun fito normal ba ta hanyar lalura ba ko kuma sun fito ta inda ba su saba fitowa ba to dole sai mutum ya yi alola sun fito ta inda ba su saba fitowa ba ba sai yi alola ba saboda za ka samu wani bai da lafiya kashinsa yana fita ta ciki ko bolinsa yana fita ta ciki ko kuma shi tusan da yake yi ta baki yake yi eh, zai ga in ya bunka sai wajen ya dume kuma ta baki bincike ya nuna cewa hutu ne to wannan ko ya yi sau nawa ne alolansa ba ta warware ba tun da an samu matsala ina fata an gane hau ko kuma karin bayani kenan alima ya kurojo mina zakari abinda yake fitowa daga al'auran namiji mai maziyin bayan bawali akwai maziyi mun samu ƙarin na nawa na hudu kenan sai dai shi ma a gaslet zakari kulle minhu idan aka zo sai an wanke al'aura gaba ɗaya haka hadisi ya tabbatar duk wanda ya fitar da maziyye to sai ya wanke al'auransa duka duk inda ya tattaba sai ya wanke saboda mai saboda maziyi na jasa ne don haka duk mutumin da ya alola sai ya fitar da maziyye to alolansa ta warware ko duk wanda ya fitar da maziyye kafin ya yi sallafa dole sai ya yi alola wa huwa in baka sani ba maziyin nan shi ma'un afyadu raqiqun wani ruwa ne wanda yake fari marar kauri ya kurudu inda lardin yana fitowa ne idan jin daɗi ya yi tsanani bilayen arzi inda mula'aba da takin al'aura yayin da ake wasa a wutar kari ko tunani ko ma a ce kallo ko wani abu makamancin wannan to idan mutum ya fitar da wannan maziyi to dole ne sai ya wanke kuma sai ya yi alola kiyaye ire-iren waɗannan bayanai suna da muhimmanci kwarai da gaske domin mutum ya bambanta tsakanin maziyi da maniyi da wadiyi kada ya je ya kwaba shi ya sa ya fara mana bayani akan maziyi to malamai da yawa sun tafi akan cewa tabbat maziyin nan fitansa yana wajabta wanka kuma shi karan kansa na jafa ne maziyi ba a yana wajabta eh, wanke wajen sannan shi kuma karan kansa na jasa ne yana wajabta wanke wajen da yin alola shi kuma karan kansa na jasa ne eh, ba wankan janaba ba gaba daya wannan kenan to yana iya yiwa duk wanda yake da sha'awa mai karfi wani lokaci idan gabansa ya taki ko kuma ya yi kallace-kallace ko ya yi tunani ya fitar da wannan wani lokaci ana samun yawan fitansa to an ce in mutum yana da cuta ko ciwo na wannan to akwai rangwame irin su abinda ake bukata shine kowace sallah yana da kyau su je su yi tsarki su rinka yin alola amma abin ya fi karfin mutum to haka ne zai ta hakura amma maganinsa shine ko ya yi aure ko kuma ya nemi kanwa ko kuma ya kauce ma abin da yake kawo masa haka kwarai da gaske saboda ba hujja ba ce sun shan kanwan ma matsala ne kai ta shan magani ba saboda a ƙarshe baka san illan da maganin zai yi maka ba akwai waɗanda yake masu zama a bakin hanya da masu zama a shaguna waɗanda suke mu'amala da mutane iri daban-daban kowa ya san kansa saboda haka in ka fada a wani bangare to kai kokari ka kiyaye in ba ka ba za ka bata ayyukan ka ba ka samu duniya ba kuma ka rasa lahira wa ammal wadiyu amma wadiye fa huwa ma'un abyadu shi wani ruwa ne kima fari khasirun amma yana da kauri to bambancinsa da maziyi kenan maziyi a tsinkeke amma wadiyi ba a tsinkeke ba yana da kauri ya kurojo esril bauli kuma yana fita ne bayan an gama bawali to shi ma ya jibo min huma ya jibo min albauli hukuncinsu ɗaya da bawali domin a samu sauki amma in kun duba za ku ga bawali daban wadiyi daban amma shi wadiyi baya fita sai an yi bawali shi yasa ma ake son mutum ya dan su ya tsaya ban daga haje sun ba wuya ki daga baya bayan ka gama komai koma bayan ka miƙe ya fito to idan ya fito fa tamkar bawali ne hukuncinsa na farko na jasa ne na biyu kuma an kayi alwala kaga alwalan ta warware na uku sai ka zo ka wanke na hudu sai ka sake alwala ina fata an gani kuma kaga ai babu rudani mutumin da yake da sha'awa mai yawa idan ya ga mace ta wuce ko kuma ya yi tunani ko menene ko gabansa ya taki yake fitar da mazi kuma a tsinke yake shi yasa ya fi bata jiki amma wadiyi sai mutum ya yi bawali sannan yake fitowa shi kuma yana da kauri wani lokaci wajen fitansa yana saibi so sai ogansu kwata-kwata shine maniyi wa ammal maliyu amma maliyi fa huwa al-ma'u dafiqu shine ruwan da yake tunkuda shi yasa wanda bai balaga ba ba fitar da shi wanda ya balaga shi yake fitar da shi ko in mutum ya fitar da shi to ya balaga ko da kuwa dan ƙaramin ƙwaro ne Eh. alma'u dafiqu ruwan da yake tun kuɗan juna allazi yakhruju inda lazzati al-kubra yana fita ne a lokacin da aka samu jin daɗi mai girma bil jima'i kamar saduwa da mace saboda haka sai idan an sadu da mace abu ya girma tukuna sannan yake fita in kuma mutum ya fada layin waɗanda suke yawan fitarwa ba tare da wani jin daɗi mai girma ba to wannan idan lokaci-lokaci ne to fa dole shi ma ya yi wanka don wannan ya fi ƙarfin alola ya kawo mana babin abin da yake warware alola ma ya fi ƙarfin alola in kaga mutum ya fitar da mani ya yi alola to zai ci abinci ne ko zai kwanta Eh. zai ci abinci ne ko zai kwanta shi ne mafi yawa kamar yadda ake a yanzu amma inda zai yi sallah to sai ya yi wanka sai dai in babu ruwa in babu ruwa sai ya taimama lokacin da ya samu ruwa kuma dole sai ya yi wanka don taimaman ba zai dauke masa janaba ba to don haka mani babban abu ne amma abinda zai bada mamaki shine da masabar malikiya maniye jasa ne amma wasu masabobi da yawa sun tafi akan cewa maniyi ba na jasa ba in yana danye ne na jasa, amma idan ya bushe suka ce ba na ba ne aka ce me yasa suka ce saboda me saboda idan ya bushe ana kankare shi a tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma idan aka kankare ba a sa ruwa ba a wankewa wannan shi yake gwada cewa in ya bushe to ba na jasa ba ne nan kankare shi shi kenan amma idan ya fita ya bushe ma sai kayi wanka ko bai bushe ba ma sai kayi wanka shi ne banbanci don kar wani ya auna ya ce a tun in ya bushe a ke babu maganan wanka to akwai eh, akwai don haka wannan shi ne sai dai kuma ra'ihatuhu warinsa warinsa ka ra'ihati tsali'i kaman warin kudan dabino ne wannan malamai masu experience su ne suka ambaci haka amma mani zai fito maka loka kana shishe nawa ne nawa ne ganka ka zama kazami saboda haka ba a kinkinawa amma malamai masu experience akwai ilimin da yake gada aka yi kaka da kakanni shi wannan ilimi haka yake amma dai idan kana rikice ne shine za a fada maka wannan domin saboda ka bambanta zai yi wahala a ce mutum mani ya fito masa bai sani ba yana farke mani dai amma mazi zai iya fitowa baka sani ba wadi ma zai iya fitowa baka sani ba amma mani ba zai taba yiwa ban kana farke in kuwa kana farke maniyi ya fito to cuta ce inda baka sani ba to cuta ce don akwai masu silasin wannan musamman mutum ya daɗe bai aure ba shekara arba'in ko hamsin ko sittin to ba mamaki ya yi ta fitarwa barkatai to kaga wannan shi hukuncin sai dai ya alola amma ba maganan wanka ba sai dai kuma maniyi yana iya fitowa a lokacin da mutum yake bacci ba zai sani ba saboda haka in ya taki inda ya tabbatar maniyi ne to dole ya yi wanka ko da bai san lokacin da ya fita ba saboda abubuwa suna faruwa da yawa mutum yana bacci bai sani ba to shi yasa aka ce dole yi wanka inda ka tabbatar da ka tashi ka gama niyi a tufafinka ka tabbatar niyi ne shi yasa ma ake bayanin ga yadda sifansa yake to dole kai wanka ko da baka san lokacin da ya fita ba yana iya yiwa ba calo ne ya tashi shi bai duba ba kawai ya je ya tafi sallah ba. ya zo sallan a zahar ko la'asar ya je zai tsarki kawai sai ya ga alama ya ce a'a ko ya ji wani abu na sukinsa sake ya bushe kawai da ya duba sai ya ce kai wannan mani ne ne ko ban san lokacin da ya fita ba to sai ya garza yau ya yi wanka malamai da yawa suka ce sallolin da suke gaba su ne zai yi su na baya sun sha tun da bai sani ba amma in ka sani ba zai taba yiwa ba na'am wa ma'ul mar'ati amma ruwan mace maniyin mace akwai bambanci amma wajen maziyi kaga duwan ambata yana iya yiwa ma wata bata da maziyin sai dai su akwai abin da yake fito musu daban ruwan da yake fito musu wasu suna cewa maniyi ne wasu suna cewa ba maniyi ba ai abin nan ne kai maziyi ne wasu suna cewa ba maziyi bane, saboda haka wanda suka ce maziyi ne to kaga bai da sarki sai an wanke wanda suke cewa ba maziyi bane to kaga ba sai ta yi sarki ba in ta yi alola ya fita ma tana iya din ta haka na'am ruwan mace na maniyi ma'ur raqiqun ruwa ne wanda yake mara kauri asfaru fazi-fazi ya ji bumin hutuhur ita ma in ta gani fa dole ta ta yi mai ta yi wanka ko da yake anan muna maganan alwala ne amma sai kawo mana maganan wanka don ya rage mana aiki to idan mun duba za mu ga abubuwan da suke warware alwala da ya ambace su a nan a sama guda nawa ne duk da kasancewa ya tsallaka ya shiga maganan wanka yasa yake fa yajibu min haza wato tahuru jami'il jasadi ni anan taharu yasa amma tahuru ne tahuru jami'i jasadi wajibi ne a wanke dukkan jiki kama ya yajibu min tahuril haida to zai shiga maganan wanka ne abubuwan da suke warware alola da aka ambata mana a gurguje guda nawa ne a sama akwai eh? akwai bawali akwai bahayan akwai hutu akwai maziye akwai wadiye akwai maniye guda shida duk waɗannan idan sun fito suna warware a lola, sannan dole ne idan mutum zai sallah sai ya yi a lola. amma guda ɗaya na ƙarfe, shi kuma sai an masa wanka saboda ya fi ƙarfin alola mani kenan to shi ya sa ya ce fayajibu min haga yana wajaba daga fitan maniyye tsohuru jami'il jasadi a wanke dukkan jiki kama yajibu min tsohuril haida kamar yadda yake wajaba idan haila jinin haila ya ɗauke saboda haka a musulunci abin da yake wajabta wanka na farko akwai mani na biyu akwai mai jinin haila wa amma mulki hada amma jinin ciwo damul hada jinin istihala eh, fayajibu min hulwuto shi abin da ya zama wajibi shine ayi alola kun ga ya kawo mana wata matsala macen da take cikin jinin al'ada sai lokacin da ta saba ya ɗauke mata sai ya wuce to ta zama mai jinin ciwo ita ke kira istihada wannan jini na istihada ba zai hana ta sallah ba ba zai hana ta azumi ba ba zai hana ta mu'amala da mai gidanta ba sai dai kuma kamar yadda ya ambata nan a kowace sallah wajibi ne sai ta yi mai ita ya yi saboda hadisin na na umu habiba radiyallahu anha ko da yake su dakin su suna da wannan matsala kwarai da gaske suna da wannan matsala jini yakan zo musu kwana da kwanaki to amma waɗansu nassofi sun gwada ana yin wanka wa a zahar da la'asar kowace sallah a yi mata wanka a yi sallah in zai yiwu idan ba zai yi ba a zahar da la'asar wanka ɗaya magariba da in sha'i wanka ɗaya idan ba zai yiwu ba to sai a yi alolan kowace sallah sai a yi mata alola hmm. wannan kenan to tun da an ce mai jinin lifti hala wajibi ne ta rinka yin alola a kowace sallah to sai ga munasaba ce ambaci waɗansu abubuwa na musahabbai sai dai wancan ya ce wajibi ne tabbas akwai malaman da suka ce wajibi ne akwai wanda suka ce musahabbi ne mai jinin istihala ta rinka yin alola ga kowace sallah musahabi ne shi ya sa ma ya kara da cewa wa yi sahabbu laha wale silafil bauli an yi wadda a salati shi musahabi ne gare ta da wanda yake da silasi na bawali su rinka yin alola ga kowace sallah haka ma mai silasin maziyi da mai silasin maniyi tunda ba zai yi wanka ba duk wanda maniyansa ya wuce iyaka yana fita barkatai ko maziyi yana fita masa barkatai suke nan na farko dole sai ta yawo da famfas na biyu musahabi ne ga kowace sallah su rinka yin alwala yayin da za su aiwatar da sallah wa yajibu to za mu dawo kan maganarmu na farko yana wajaba alwulu'u yin alola min zawalil akali idan hankali ya gushe na nawa kenan na bakwai jamil jiddar ina jin matan ka ɗaya ne ko biyu ne don ka tuna da sauri eh. amma makwabcin ka shi kuma zai ce uffan ba amma ƙarin nan ba matsala ko ba na'am idan hankali ya gushe to nan ma alola ta warware sai an sake alola idan za a yi sallah sai an yi alola hankalin ne kan gushe ne na farko binaumin mustaqalin da bacci mai nauyi saboda yin mutum ya yi bacci mai nauyi to tamkar hankali ba jikinsa au igima ko tuma shi ma gushe gushewan hankali ne au sukurin ko maye ya sha abin maye don ya sha abin maye da gangan wannan iskanci ne in kuma ya je ya samu fura ne mai tsari eh, wanda ya kwana da kwanaki kawai sai ya kurba kun san wani ki baya da tunani wai ya ɗanɗana ya ja kawai dama sai ya auna kawai daga nan sai ya fara hankali ya gushe masa ya fara layi hankali ya gushe masa to inda yana da alola alola ta warware au takabbuti jununin ko kuma bugen hauka farfaliya to ya kawo abubuwa guda hudu a karkashin gushewan hankali saboda haka dole a sake alola wannan kenan amma duk zamu mu dauka karkashin na bakwai ne wa yajibu alwudu'u har ila yau alola yana wajaba min almulamasa idan mutum ya shafi mace lillazzati saboda jin daɗi banda hada jiki irin na kasuwa amma shi ma ana son kai taka zanzan tunda baya da za a ce za ka yi kiliya da mace baka san mace bace har ka shafi jikinta baka da hankali kenan yi inda za ka yi kiliya da mutum ya kamata a ce ka san waye ne sai dai yana cikin duhu ne a wilmu ba sharati bil jasadi lillazza haka ma hada jiki ko runguma saboda jin daɗi inda tsautsayi ne an san babu sha'awa a ciki wal haka ma da sumbata Kis. lillazzati domin jin daɗi waɗanda abubuwa guda uku dukansu suna mai suna warware alola idan mutum yana da alola ya yi ɗaya daga cikinsu ga masabar malikiya alola ta warware amma ga waɗansu masabobi alola ba ta warware ba ga waɗansu masabobi alola ba ta warware ba saboda me saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan yi irin wannan da matansa yayi alola ko yayi sumbata ko su hada jiki ko ya rike ba tare da ya saki alola ba kan je yi sallah sai dai malaman masabar malikiya suka ce yayi annabi ya fi ku karfin hali shi zai iya tare kansa to amma dai duk da haka yayi mazaje ma iri iri ne eh, mazaje ma iri iri ne wani ko daukansa haka ya kai yawo da shi bayan ya alola cikin gidan haka je shi zai je ba abin da zai faru eh, wani an taba masa ya ce na'am an taba masa kenan sai eh, ba abin da zai faru to kaga alola ba za ta warware ba kamar yadda wadansu malamai suke fada amma ga masabar malikiya suka ce a inda an samu shafa runguma tafkir suka ce alola ta warware saboda haka wannan shine na takwa ɗaya eh, guda uku suna gargashin abu guda daya wa min masjid zakari haka ma mutum idan ya shafi al'auransa wasu malamai sun ce da jin daɗi wasu malamai sun ce ko ba jin daɗi kaga na wannan ya gwada ko da kuskure tsarai da gaske sosai dai hadisai guda biyu ne suka yi magana hadisin da ya fi ƙarfi shine wanda malamai da yawa masabar malikiya suka yi amfani da shi hadisin busra radiyallahu anhu wanda annabi ya ce ya tawadda ya yace duk wanda ya shafi al'auransa kawai ya yi alola shi yasa bai ce da jin daɗi ko babu jin daɗi ba inda directly babu wani shamaki alola ta warware wannan magana ta farko kenan sai kuma hadisin amr bin shu'aib na bihi an jaddihi to shi ma ya tabbatar da wannan sai dai shi a karkashin sa kuma ya ambaci mace ma in ta shafi al'auran ta alolan ta warware amma kuma anan yace wa sulifa fi maskil mar'ati farjaha fi ijab al bi zalim an yi sabani ga masabar malikiya mace idan ta shafi al'auranta bayan ta yi alola shin alwallanta ya warware ko bai warware ba a can baya ma mun yi bayani don haka wannan mun samu na tara kenan shi ma ya kasu kashe biyu namijin ya taba al'auransa alwala ta warware wannan ya fi ƙarfi sai dai kuma ɗaya hadisin akwai waɗanda suke ingantawa na talku bin ali radiyallahu anhu lokacin da aka yi tambaya wa annabi sai ya ce ai al'aura wata tsoka ce a jikinka bi ma'ana don ka taba bayan ka yi alwala alwala ba matsala kenan ai kaman ka taba damtsinka ne ko ka taba wani bangaren jikinka to sai dai kuma wasu suna inganta hadisin saboda hanyar da ya zo wasu kuma suna ganin bai kamata ya inganta hadisin ba tun daga ingantacce wanda ya fi shi da shi za a yi aiki amma wanda suka inganta wannan suka inganta wannan to suna haɗawa sai su ce in ka shafi al'aura da nufin jin daɗi alola ta warware idan ba da nufin jin daɗi ba alola ba ta warware ba idan ka shafi al'auranka a bayan kariya alola ba ta warware ba amma in ka shafe shi directly to alola ta warware ina ba ta an gani wannan kenan to bari mu koma kan wanka tunda mun fara ambato a can baya mun ambaci fitan maniyi mun ambaci yankewan jinin haila na al'ada kenan guda biyu ko eh sun jinin istihada idan ya dauke ba farilla bane mace ta yi wanka musahabi ne wa yajibu at-tuhuru mimma zakarna lalle wajibi ne ayi wanka daga abin da muka ambata a can baya min khurujil ma'i dafiqil lillazzati fitan ruwa mai tunkudan juna saboda jin daɗi mani kenan fi naumin a cikin bacci ya fita au yaqzatin ko kuma a farke ne mai rajulin au imra'atin daga namiji ko mace saboda haka ɗaya daga cikin abubuwan da suke wajabta wanka shine fitan mani daga namiji ko mace cikin bacci ko a farke a winke ta mil haibati ko kuma yankewan jinin al'ada jinin haila na biyu kenan shi ma idan jinin ya zo ya ɗauke to za a yi wanka a wil listihadati ko jinin istihala amma nan na ja layi saboda wanka jinin istihala ki ba farilla bane ba waye jibu ne. a wil nifasi ko jinin biki jinin haihuwa kenan eh menene biki malam kabiru me biki daga ina ka samu tunda ka karanta Hausa University of Maiduguri ko ba yin Hausa da tun okay to amma legal me sau wa zai taya liman menene biki haihuwa eh eh amma ni biki nake tambaya eh saboda ina son ka fassara don maka tambaya ta biyu bikin da filatanci ne ko da garanti kwarai da gaske na? ok garanti ne to wasan wane ne zai ina ganin gyarawa madu sun kari a to bismillah eh bismillah me biki da giranti amma kuwa an yi giranti ne kuwa? Ah, wannan wannan wayo ne kake so ka mana kana so ka mana wayo ne aini ina tambaya inda giranti ne menene fassaran biki yanzu kamar misalin na ta kwanakin baya yana rubutu na tambaya na tambaya abin nan ah, menene wani gari ne gilliri eh, bagire ya ce gilliri abinda yake nufi shine wato kaman gari ne ko menene mutane a tsakanin duwatsu ko a kan dutse shine gilliri ai kaga yaren ne ya sani ana fada masa sai ya tuna abin nan saboda haka ba kame kame yake so ba ya sa na ce sun gare ko akwai wani amma dai abinda na fi daukawa shine bikin kalma ce ta hausa mai yi akwai hausawan wata nahiya su suke amfani da wannan kalma har kusan yama mai ko'ina tun da mu ma haka muka tashi muka samu da muka je makaranta tun makarantun da muka yi a nan da can duka abinda suke fada biki haka malaman suke fassarawa wankan biki sai ka fahimci wato bikin nan haihuwa kenan kai ka kawo kace da jini don idan aka haihuwa ko ba jini za a yi wanka kuma so a gargajiyance inda har an haihu to za a yi wannan wankan saboda me saboda haihu wannan ne ake wanka ba saboda jinin ba sa inda muka kure ka kenan eh saboda haka biki za mu ɗauka kamar haihuwa kenan amma wankan haihuwan dole sai an yi bayani tun da jinin da yake fitowa ake magana to mun samu abubuwan da suke sa wanka guda nawa wanda suke da tabbas akwai maniyye akwai yankewan jinin haila akwai yankewan jinin biki na haihuwa aw bi magibatil hakafa fil farji wa illam yundil ko kuma ɓacewan al'aura a cikin al'auran namiji a cikin na mace ko da bai zubar da mani ba ko bai zubar da mani ba Shi ne wa illam yunzil saboda nassin hadisi abinda ya ambata kenan saboda haka wannan babu kusan jayayya kai amma farkon musulunci akwai sassauci akan wannan inda kan kaciyan nan ya bata to shikenan ko ba zubar da mani ba dole ne a yi wanka to kun ganin ya kara mana guda daya shi ne jima'i ma yakan sanya wanka to sai dai kuma ga wata jimla itirariya wata matsala ina kyauta zaton kada ya manta ta shi yasa ya kawo ta amma ba ta layin matsalan da ake magana akan wanka sai ce wa magibul hakafa fil fardi bacewan wankan katiya a cikin al'auran mace na namiji yujibul gusula, na farko yana wajabta wanka wa yujibul hadda yana wajabta haddi in bai aure ba ko kai din ya sa ya abin nan a jibge shi dari ita ma a jibge ta in kuma ya yi aure kisa wa yujibu sadaka kuma yana wajabta sadaki don ko kuskure aka yi auren inda harkan kaciyan ya ya bata sai aka gane akwai matsala saboda aka sai aka turo suna ce kai kai kai to inda kan kaciya wata to ta ci sadaki ta ya biya ya eh, ta ci sadaki sai kuma ya sake ware wani sadakin a sake daurawa ko da ita ko kuma da wani dabaru mun samu nawa uku wa yuhaffinu ne kuma yana katange ma'aura guda biyu a ce dukansu ba su taɓa yin aure ba sai suka yi da aka daura musu aure sai kan kacinsa ya bata a ciki sai aka samu wata matsala suka rabu to ko da su rabu shi din nan bazauri ne ita ma bazaura ce dukkan kwarijai ne meye manufan wannan da za a kama ɗaya daga cikinsu a wani waje ya yi zina hukuncin saki saki shi ne bayani shi ne wayo hassinu ne yana katan katange ma'aura guda biyu والحل المطلقة tallaka ha Sakin wawa ke nan. yana halatta matan da aka sake ta saki uku ga wanda ya sake ta bi ma'ana ta auri wani wawa kawai ya zo kan kaciyar ne kawai ya ɓata sai ya karaza naki daga baya da ya dawo cikin hayyacinsa sai ta shaƙe shi ya shaƙo ainu ya ce na sake na sake sai ya sake ta to idan ta yi idda mijinta da ya sake ta saki uku yana iya aurenta na biyar kenan wa yufidul hajja kuma yana bata aikin haji inda ba ya tsawa fulifa da ba mafiya yawan malamai abinda suke fada kenan saboda haka tsakanin mina da muzdalifa ko tsakanin arfa da menene mutum ya je kan kacin ya bata sai ya tuna to inda kan kace ya bata aikin hajjin sa ya lalace kuma dole ya karasa aikin hajjin haka alalace shekara mai zuwa ya biya sai dai saukin da zai samu ba ya arfa ba in ba ya arfa ba to yana iya yi riba sai dai kuma kun san abu guda biyu zai hadu dole akwai hadayen da zai bayar akwai abin da yake kansa na shida wa yufsidu sauma to haka ba yana azumi yana lalata masa azuminsa inda kan kaciyan ya bace to shi yasa annabi ce izal taqal qitanani faqad wajaba al-ghusl idan kaciya guda biyu na namiji da na mace suka hadu ko da iyakan su ne suka hadu to wanka ya wajaba to kun ga wannan ya kawo mana wata matsala ce hmm. yana da kyau alkalai su kiyaye wannan din wannan ya shafi alkalai ne da malamai masu ba da fatawa Karkawar kana zaune ka ce cabdi ai za da yi ba an wuce nan abin ba da ganin ya kamata ko kuma abin da ra'ayinka ya nuna maka shine ba abin da shari'a ta hambata. wa iza ra'atil maratu mace mai al'ada idan ta ga alƙasatar bai al ruwa wanda yake fari-fari to fataharat in tana jinin al'ada tana jinin haila sai ta yi tsarki abinta kun san su lokacin da suka rubuta wannan littafi a zube ne suka rubuta wani lokaci da ka suke rubutu shi yasa za ga an dauko wani bayani ba karasa ba sai ya shigar da wani bayani mai eh, dole haka za a haƙura. kun ga yanzu ya fada da mu maganan jinin haila mace tana cikin jinin haila sai ta ga ruwa fari tataharat wa kazalika idza ra'at al-jufuf haka ma idan ta ga bushewa shine suna amfani da auduga aka fitar da auduga babu komai a ciki ko wani farin ruwa maimakon jini da ta saba gani to waɗannan alamu guda biyu na tsarkin jinin al'ada ne ko kuma jinin haihuwa inda an ga waɗannan alamu guda biyu to mace ta yi tsarki mafiya yawa yakan bushe sai kuma ya fitar da wannan ruwa wata kuma yakan fitar mata da wannan ruwa wasu suna ce sai an hada duka biyu amma dai abin da yake mai inganci shine in dai har ɗaya daga cikin su ya tabbata to shikenan tana iya amfani da wannan sai ta yi wankanta kuma a can baya faɗa mana cewa duk bai jinin al'ada jinin haila to fa za ta yi wanka idan ya ɗauke saboda haka ta tsaharat makanaha ra'atu nan take Ta yi tsarki kawai ba da yau min au yau mai ne bayan jinin al'adam ya zuba mata na kwana ɗaya ko kwana biyu a sa'atin ko ma awa ɗaya ne don akwai matan da take jinin al'ada awa ɗaya ne kacal ta ko da awa ɗaya ne eh, lokaci guda za ta yi to wannan ita in aka sake ta ta yi lokaci guda to ta yi iddanta na farko kenan Eh, ya bayan waɗansu kwanaki kun san ga masabar malikiya suna ce a samu kwana sha biyar waɗansu malamai ba ruwansu da kwana sha biyar din saboda babu nassin hadisi kararar da ya tabbatar da haka an saki mace a cikin kwana biyar sai ta zubar da wannan jini lokaci guda to kun ga ta yi tsarki kenan da aka jima bayan kwanaki goma sai ta sake zubarwa ta yi biyu kenan bayan kwana goma sai ta sake zubarwa ta yi uku kenan kaga ba mamaki a wata guda ta gama yidda to shi yasa aka ce ga ringa taka zanzan hmm. mafi yawa dai a wata guda suka yi jini sau daya wata kuma za ta yi a farkon wata ta yi a wata ya danganta kowace mace da yadda take yi shi yasa ba haɗa su duka aka yi musu hukunci da ba na'am thumma in a wada hadamun to idan jini ya dawo fa aura asfratan ko ta ga fazi fazi ya kudratan ko rikicaccen jini baki tarakati salata sai ta bar don alama ne na jinin yana nan inda an ga fazi fazi ko kuma an ga kudura shine jinin da yake gurbace da yake mafi yawa jinin al'ada gurbace yake ko kuma a ganshi baki kirin ko a ganshi yana da kauri ko kuma yana da karni ko yana ciwo yayin da zai fita waɗannan suna daga cikin alamu kamar yadda malaman fiqh suka yi bayani sun mai zankata anha idan wannan jini ya yanke iktasala sai ta yi wanka wa sallar ta yi sallah walakin zalika kulluhu kadamin wahidin sai dai wannan kamar jini guda ne a masabar malikiya fil iddati a wajen idda wal istibra'i da istibra'i hatta kauda ma baina damaini misla ta ayyamin au ashira to na an samu sassauci sai idan an samu bambanci tsakanin jinin guda biyu kwana takwas ne ko kwana goma waɗansu ma sha biyar suka ce ina fata an gani sun mahiya hada to ta zama mai jinin istihala to a nan gaba ɗaya malam ya kauce daga faɗin mafi yawan kwanakin jinin al'ada don ya kawo mana waɗansu bayanai ne eh aka tsara aina a can gaba eh fa yakunu haidan mutanafan wa man tamada bi hadda mubalagar kam fata akira yawman eh bayanin farko na ce ya kauce bai fala ba sai shigo da wadansu bayanai saboda da yace tsakanin wancan jini da yazo mata ya ɗauke da wannan jini kwana takwas ko goma to wata fahimta ce asali kwana sha biyar ne ga masabar malikiya amma a tsakanin malaman da suke masabar malikiyan ma akwai sabani akwai sabani shi yasa a gaba yace ce yakunu haidan eh fa haidan mutanafa kaga kwana takwas ne ko kwana goma amma wa man da bi haddamu duk wanda jini ya zarce mata balagar kamsata kira yauman ta fara jinin shi kuma bai yanke ba tai ta tafiya tai ta tafiya to kwana goma sha biyar ne in ya wuce kwana goma sha biyar sun mahiya musahada ta tatahharu wa tasumu wa tusalli wa yatiha zawjuha za ta yi tsarki sannan za ta yi azumi za ta yi sallah kuma mijinta zai zake mata to wannan ya hada wani hukunci banki nan ya sake kawo ba. saboda haka zance mafi inganci shine in an samu kwana takwas kamar yadda nasi ya gwada kwana takwas ko bakwai tsakanin jini da jini to wancan daban ne wannan daban ne amma in bai kai haka ba to shine za a dauka guda ɗaya ne ina fata an gani saboda haka mace in ta fara haila ma ta yi kwana bakwai ko takwa nassin hadisi abinda ya gwada yana wuce haka ya zama jinin ciwo kaga sabanin yadda aka fara mana a nan ina fata an gani yawwa to shi yasa mutum ya dauki na nassin hadisi kai da yafi sauki saboda shi za ka iya kare kanka da hadisi kai tsaye don akwai hadisi karara da bayanin fikihu karara ba a hada su ba daidai ba ne akwai bambanci eh. wai zan kafa a damun nufasa'i an gama da mai jinin al'ada idan jinin haihuwa ya ɗauke wa in kana ƙurbal wilada ko da da da haihuwa ne igtasalat wa sallat mace sai ta yi wanka ta yi sallah saboda aka ta haihu yau gobe sai jininta ya dauke eh shike nan mijinta ya sake ta jiya yau da safe sai ta haihu ta gama yidda da yamma sai ta daura wuri abinta ai maganin sake ya za ke son mutum ya zama hukunci yanzu akwai wani lokaci kawai bacin rai zai sa ka kayi abin da yake ba daidai ba sai ka zo kai ta da na sani asali ma ka bar yawan furta maganin saki kamar yadda mace ta yi ta furta maganin saki kuskure ne saboda yin shaidanin ka na kusa za ka ce ka sake kuma ko da wasa ka yi ta saku ita ta bar yawan furtawa kai ma ka bar sai in sake ki sai in sake ki za ta ce ka sakin ka ce a da wasa nake ta ce to ni ba da wasa nake yi ba ka ce in ba ka sake ba um, ka to gaga saboda ke dan zai ingizo ta kai ma ana ingiza ka shi kenan yasa a kauce daga wannan amma mafi sauki gara bar mace ta yi yaji ko ka ce da Allah ki je gida ka sake ne a da Allah ki je ki dan kwana biyu don ka huta ita ba ta huta ba shi kenan ba ai ya bi eh amma ka gane mai mata guda daya shine zai haka mutumin da yake da mata uku ko abun nan bai kamata ya ringa kora su gidajensu ba in baka kai ba me yasa za ka yi mata uku ai ai gaskiyan abin kenan ai mai mata biyu ko uku ko hudu ai gogegge ne amma mai mata ɗaya zai ce don Allah ki tafi gidanku sai ya zo ya kwana biyu ko uku yana bari a kitin dama yana Allah Allah masa magana yayin ta na haduwa da ki yana ce matarka abin nan zai ce a dawo da ita a dawo da ita ba tare da an yi wani dogon bincike ba saboda Allah ya kyauta don haka matan da ta haihu ba ta daɗe ba sai jinin haihuwa ya ɗauke to shi kenan in ta ma da bai haddamu to amma in jini ya zarce da ita fa jalasa sittin laila sai ta yi kwanaki sittin sun magtasalat sannan idan bai dauke ba ka za ta yi wanka wa kanat musahada saboda haka ta kasance ita ma mai jinin ciwo to salli wa tasum wa tuta za ta yi sallah za ta yi azumi kuma za su yi mu'amala da mijinta to sai dai kuma kwanaki sittin an ce maganan tana da rauni don hadisi na na ummu salama Allah ki kara yadda da ita abinda ta ambata kwanaki arba'in. kaga mu kuma mun taki kwana 60 shine je ko amma hadisi abin da ya gwada biki kwanaki 40 ne to idan iren waɗannan su ne wani lokaci yana da kyau a fitar da su inda ya fi hujja mai ƙarfi to sai ya yaki da shi tun matan ma da ta wuce kwanaki 40 jini yana ta zuba to akwai matsala eh, akwai matsala kwanaki 40 ma ya yi yawa a ce jini yana ta zuba kwarai da gaske akwai matsala hmm. wannan kenan sai a gurguje babu taharatil ma'i wa thawbi wal buqati wa ma yujzi min al-libas eh, fi salah wannan babu shi kuma zai yi bayani ne akan sharuda na sallah sarkin ruwa sharadi ne sarkin tufa sharadi ne sarkin bigire inda za a yi sallah sharadi ne sarkin tufafi ko tufafin da za a yi sallah da shi sharadi ne waɗannan abubuwa guda hudu wasu kuma suna lissafa su cikin farillai saboda haka babu taharatil tilma babin da zai yi bayani dangane da tsarkin ruwa wa saube da tufan sallah wal buqati da wurin sallah wa ma zai wumi al libasi da abin da zai wadatar da kai na tufafi fi salati cikin sallah wal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa ko zai gana ne da ubangijinsa fa alaihi an ya ta'ahaba zalika to dole ya shirya wa haka da me bil wudu'i da alola da me yake alola da ruwa ke sa aka ce ka nemi ruwa mai tsarki aw bi tuhuri ko da wanka idan wanka ya kama mutum da ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambace su a can baya shi yasa ya gabatar da su da farko in wajaba alaihi tsohoro idan wankan ya zama dole a kansa bai kono zalika kuma idan alolan ne ko wankan ne yakan kasance ne bi ma'in tsahirin da ruwa mai tsarki gairi mashubin bi najasatin wanda baya gaure da najasa duk ruwan da ya gaurayu da najasa idan ɗan kaɗan ne to shi ma ruwan ya zama najasa wa kalilul ma yunajjisuhu kalilun najasa amma in ruwa yana da yawa najasa kaɗan ta shiga wannan ruwa bai baci ba misali mutumin kawai ya ɗibi ruwa zai yi wankan janaba sai je yana cilla fitsari a tsaye ruwan kuma yana baho yana bude ko yana bokiti ya cilla tsari da ƙarfi inda fitsarin yake zuba sai yana ainihin tsattuwa ya shiga cikin bahon ko cikin bokitin wannan ba zai hana shi wanka da ruwan bokitin ba ko bahon ba sai dai bai kamata ba in za ka yi fitsarin ka yacen gefe saboda in kullum kana yin haka to karshe masu fana suke masu baki suka ce shakka yana yawan kamun mutum barai da gaske shakka yana yawan kamun mutum kuma hadisi ya tabbatar da cewa idza balagal ma'u qullataini in ruwa ya kai manya-manyan tuluna guda biyu to ba zai zama mai najasa ba tun jasa, yar kaɗan ta shiga to ba ta lalata wannan ruwa yanzu kama a ce ruwa ne a cikin duron ko a cikin menene tanki tanki yanzu akwai mai bokiti mai daukan bokiti dubu da mai dubu biyu da mai dubu uku da mai dubu biyar sai yaro karami ya sankala kashi a ciki to ku yi maza maza ku dauke kashin eh, kun san wani abin mamaki eh, kun san irin wannan mafiya yawa in abin ya faru kai kasan hukuncin kome ya san kalakashin yayi to ka cire kai shiru abinka ko lahira aka ji Allah ba zai tuhume ka ba sai ka ja bakin ka yi shiru amma in ka fada eh, in ka fada ina ah da wani lokaci za a samu matarka tana abin nan tana da ɗanta wanda yake yana tumbudi ka kawo fura da nono a dama maka ya yi tunguri a ciki sai a zaure gauraya maka gaba daya ai kaga sai ka hada duka kawai Allah kyauta to wannan kenan wala bi ma in ka tagayyara launuhu ba za a yi alola ko wankan janaba wankan tsarki kenan da ruwan da kalansa ya canza likai inda wani abu kalatahu wanda ya gaurayu da shi min kai in najisin na abin da jasa au tsahirin ko kuma mai tsarki sai dai idan ya kasance dan kadan ne kamar yadda muka ambata amma yanzu idan ruwa ne aka ce kunu ya shiga ciki sai ya canza duka shi kenan already ya canza ya zama mai ya zama sirki eh a kai tsohon hannu ne tun daga fada da wuri kwarai da gaske ya zama sirki saboda kana ganin sa kowa ya gani zai ce wannan sirkin akwai siga eh, zai ce akwai siga a ciki ake idan aka leka aka ga ruwan yayi kama da akwai lokacin akwai waje yana da farar kasa aka fitar da ruwan zaka gaishe wani fari-fari haka musamman ma kowa kauye za ga ruwa fari-fari kuma ruwa ne mai kyau to kaga idan ya yi ɗibi da wannan to da sauki don a wajen inda akwai yanayin ruwa irin wannan alhali gari ne ya shiga kai baka sani ba kana iya yin alwala da shi amma a wajen da ba su da wannan alama kai ma kana gani zaka ce a wannan sulki ne kan ko ne to kaga da ya riga ya canza kenan to in ya canza ya fitar masa da hukuncin tsarkinsa illa ma gayyar launahul ardu sai dai abinda kasa ta canza kalansa allati huwa biha wato inda ruwan yake min sabakatin kaman kasar kanwa aw hamatin ko jar kasa aw nahwihima ko makamancin wannan idan haka Allah ya kasar ka debo ka ji kanwa shikenan kamar yanzu wanda muka ambata farar kasa ce in ka debo sai ga ruwan kaman madara ne kaman menene to haka kai abin nan alolanka kai wankan janaba da wannan ruwa babu matsala wa ma'ul sama'i wa ma'ul uyuni wa ma'ul abari wa ma'ul bahari tayyibun tahirun mutahhirun lin najasati ya jera mana ruwaye wajen guda hudu ko biyar anan yace dukkan su masu tsarki ne saboda ruwan Allah haka Allah yi wa ma'ul sama'i ruwan sama wa ma'ul uyuni idan ruwan idan duna na cikin duwatsu wanda yake gangara wa ma'ul abari da ruwan rijiyoyi wa ma'ul bahari da ruwan kogi wanda yake gudu tahirun eh, tayyibun tahiru ruwa ne mai tsarki mai daɗi mai tsarki mutahhirun lin najasati mai tsarkake najasa saboda haka karkaza zai kana wani dogon bincike ruwan kogi yana iya yiwa can wani ya yi wanka sai ruwan ya zo yana gudana to ko da kumfan wankansa ka samu ba abin da ya dame tun da yana gudana musulunci ya baka dama tunda annabi ya ambata a cikin hadisi wa ma gugira launuhu bi shay'in tahirin halla fihi fa zalika al-ma'u shine darasin munagaba na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh